'yan Nijar maza da mata salamu alaikum kuna tare da malam sumaila amadu wato mun saurari fartufarol na majalisar soji waɗanda suke mulkin ƙasanmu yau wato a cikin kwamnike bayanai wanda ya hudo sanarwa bisa kan al'amari wanda ya shahi ƙasan nan tamu da mu da horon shi mun saurara kuma mun rike wato wannan kwamnike shi wato ya kai wurin da duwan ɗan ƙasa mai hankali duwan ɗan ƙasa wanda yake da imani duwan ɗan ƙasa wanda yake tunanin banmu da wata ƙasa sai niger wato san niger ya ƙara shiga cikin zuciyar shi kuma duk wani Nijar da yake da hankali yake da imani yake da tsinkaye lokaci yayi na magame wuri guda horon shi ta dade bata kamu hari ba ta dade bata kamu hari ba wato horon shi in tana so da dan da aka aiwa yau a horon shi da wanda ma ba aiwa ba ta aje mishi bindiga ya dauko ya nuho mu ba sa komai da mu da yarda Allah babu abin da za ta iya yi ƙarya ce magana banza ce take kuma daga yanzu mun yarda mu mutu saboda ƙasar mu daga yanzu duk ɗan Nijar ya kwanda cewar in ya huto da gidan shi ba dole bane ya koma in ya in dare ba dole bane ya kai sahi sai mun kare ƙasar mu ta kowane hali abin da muke kira ga sojoji su yi nasa aiki mu ma muna yin namu da yarda Allah ina maganar eh, tarayya ko kuma maganar isu ko ba bazum a nan wurin waɗanda suke ganin an yi juyin mulki ba daidai ba ne su maido hankalinsu inda ba a yi juyin mulkin nan ba yau ƙasar nan tamu a wani hali take inda an samu 'yan shekaru kaɗan muna da ƙasa ƙasar nan tana iya zama tamu ga shaida ta gwada jama'a sannan waɗanda suke ganin a'a an ma ba zu juyin mulki ko kuma a'a an ma tare a juyin mulki wannan makamai da aka zana wanda faranshi take ajiyewa tsakanin cote d'ivoire benin senegal idan suka ka hari suna iya ware dan tarayya da wanda ba dan tarayya ba suna iya ware mai goyon bayan isu ko bazum ko kuma wanda bai goyon bayan su yanzu abin da yake faruwa a sudan dan nijar mai hankali mai tunani yara ƙasar shi ta koma haka saboda ra'ayi ko kuma saboda soyayya ta siyasa ala dole sai mu so mutanen da yau suka bada da rayuwarmu don su yi mulkinmu suka ba da rayuwarmu don saboda tasu suka ba da rayuwarsu don a kare tasu su yi mulki jama'a to daga yanzu don uban horon shi ku gaya mata har mai goyon bayanta babu yadda za ta yi da mu da horon shi talon eh, makisa da duk wanda ka sani soji da am da kwaran hita ta gilma to benin ta zama toka kurin nan ne za mu zo nan ne aka kamu kuma haka za mu yi eh, da ɗan da za ta aihuwa horon shi da duk wani yaro na horon shi ta ba shi bindiga ya zo ya kamu mu har yau abin ya ma wuce hankali to ina masu tunanin cewar waɗannan mutanen wai an musu juyin mulki ba to ga sakamako abin da suka ma ƙasar nan yau da abin da ake ma ƙasar nan yau da zancen za a kawo mu hari an hana mu zama an hana magabatan mu su kaddamar da ayyuka na ci gaban ƙasa an samu cikin rudani a matsayin isu tsohon shugaban ƙasa wanda ya dalilin sojojin nan suka zo me ya huto ya faɗi me ya huto ya nuna yana goyon bayan a kamun hari to don allah don annabi yan nijar dangance da wannan jawabi wanda fartafarowar na majalisa soji ya yi mu ma muka aika namu ya ƙara sa mu san ƙasanmu a ranmu wannan jawabi ya ƙara sa mu san ƙasanmu a ranmu mun fi san ƙasanmu da kowane irin mutum a duniya mun fi san ƙasanmu da kowace irin ƙasa a duniya kuma daga yanzu kowane ɗan nijar soji ne eh ku sa a kanku soji daga yanzu ba ku kaɗai ne soji mu ma mun zama soji mun yarda mu bace daga doron ƙasa saboda ƙasar nan e kuma ba za su iya komai da mu ba magana banza ce ƙarya ce saboda mun riga su mun ci Allah kuma duk mutumin da goyi da bayan bai hude shi ma ya koma bai hude duk mai goyon bayan bai hude shi ma bai hude ne kuma babbabiyar zai bai hude ci galaba akan mu ba biyar za a yi musabke dubunnan alkur'ani ya koma ba haka ba sannan waɗanda suka yi dalilan kawo wa'annan mutanen soji za mu ƙare da horon shi da mun ƙare da horon shi saura su e saura su yan Nijar na barku lahiya Allah ubangiji ya ba mu lahiya Allah kare ƙasar mu da sharin duk wani mai shari maki na ɓoye da wanda ya hutu ji Allah ya mu maganin shi ku ci gaba da aiki soji babu sassabci babu rangwame babu gyara kurin haka ne duk mutumin da ya gwada bai san kasan nan to ya ɓace kurin lokacin ne kuma haka za a yi muna muku godiya don haka mutane su kwantar da hankalinsu su sa ƙasa gaba su yi addu'a don ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ɗan ƙasa mai kishin ƙasa da gaskiya ba zai taɓa fatan wata masifa ba a cikin ƙasar shi dukkan wani abin da ya rasa na mukami kamar yadda wasu ke fatan abubuwan da ake kururuta cewa ya faru don mukamin da ke gare su ya dawo wannan ba a ɗaukar su 'yan ƙasa na gari aljihunsu kawai suka sani abin da ke shiga kawai suka sani kenan don haka Nijar insha Allah ba abin da zai faruwa ba abin da zai faruwa sai alheri ba wani abin da abin da ake ta yi tsoro ko ko ake ta kururutawa zai faru ko ko wannan waccan munayaka ke fatan ta kawo ba za ta yi nasara ba ba abin da zai faruwa ni da kuke gani na nan ina da mukami a cikin gwamnatin ta bazu baka san ina ɗauka kuɗi ba ɗauka baka san jika ɗari nawa nake ɗauka baka san ko nawa nake ɗauka ba duk mai mukami ya san nawa ake dauka kenan ba sai na wani ke ba dole ke da wannan irin wannan mukamin ya san nawa ake dauka aha amma wasu na nan fatan su a haka ta faru a dawo abin su ci gaba da kwasar eh, aljihunsu na cika duk wata don haka duk abin da ka gani wannan cikakken inci ne aka yi ratan shi da wahala a samu wani wata dama ka yi haƙuri duk wani abin da kake samu wallahi alheri ne rabuwa da wannan munafikai alheri ne raba gari da su alheri ne kwarai sama da shekara arba'in suna wawura arzikin ƙasa kamar da na gayi can sama na ce Eh, ba za a taɓa yarda da eh, abin da farin shi ke shiri saboda sama da shekara arba'in suna wawurar dukiya al'umma kasar nijar sannan kuma dole ne a sanya matsi yanzu haka zancen da muke muku mutane na nan sun fito zanga-zanga birnin yamai domin ƙalubalen tafarin shi da kuma abin da ya shahi goyon baya ga kwamitin ceton ƙasa na cnsp musamman biyo kalaman da macron ya yi a ɗazu biyo bayan martanin da kwamitin cnsp suka maida mishi idan don haka mutane su kwantar da hankalinsu su ci gaba da yin addu'a su ci gaba da sa ƙasa addu'a su ci gaba da sa kwamitin ceton ƙasa na cnsp addu'a babu wani abin da zai faruwa sai alheri insha Allah duk abubuwan da ake yi ana wuciya za su yi kawai ma ba a yi insha Allah ba wani abin da zai faru ba wata munahika da za ta kawo wani farmaki a Nijar ba za su yi nasara ba yau ba za su yi nasara ba gobe kuma wannan inci idan aka yi ratan shi ha abada da wahala a samu nasara kwatan inci saboda wannan masu hitowa wanda ke babban birnin ya mai su ci gaba da jajircewa su ci gaba da ba da kokari su ci gaba da yin tsayin daka yanzu haka dubunan mutane ne suka hito a gaban harabar barikin sojojin faransu da ke iskadiran da ke babban birnin yamai kenan da haka mutane su zajirce su yi kokari tsayin daka bible niger bible cnsp insha Allah